Mamaki baya karewa. Abun mamaki baya karewa. <laughs> Wani gida wannan <laughs> wannan wani sirri ne yake cikin wannan pant din dan kamfanin nan da kuka gan shi a ciki. Shi ma akwai wani sirri da yake cikin shi. Wannan pant din kake raina shi. Amfanin da yake cikin shi. Amfanin da zai miki. Ke kanki, ke kan karan kanki sai ki sha mamaki. Yanda zaki amfani da wannan pant ne za zaki sa shi idan kika sashi a jikinki ya miki kamar awa daya kafin ki je ga shimfiɗan mai gida sai ki cire shi wannan amfanin abinda ake so ya sadar a jikinki ya shiga har ya yi amfani a yayin da kike saduwa da mai gida a lokacin zaki gani wannan awa daya da ya yi an samu abin da ake so zaki rinka sa shi a koda kuma ba wai in kin sa shi bane lokaci ɗaya gama amfani a'a in yayi datti zaki ɗauke shi ki wanke zaki ci gaba da sa abin ki a koda yaushe yana da matukar amfani wannan fat ɗin da kuke ganin shi ba wai fat ɗin kawai bane a'a akwai wani sinadarai da ke cikin shi idan kin zo kin ansa kin jaraba zaki ji abin da nake gaya miki saboda duka wa'annan magunguna ingantattu ne kuma nagartattu ne kuma amintattu ne burin mu dai ku kasance kun zo kun gwada kun jaraba saboda in kun ji daɗi za ku gaya mana kusa da ku kuma yawwa wannan kenan sannan abu na gaba ina son yi magana akan masu matsalar nan ta nono zaka ga wasu su ce sun sha kaza sun sha kaza na sha receiving calls sosai akan mata da suke fama da wannan matsalolin su ce min da Allah me za a sha a game da nono na ina son ya ƙara girma ina son ya ɗanyi ɗan cip cip ina son kar ya zube ko ina yi yaye ko wani abu to ga wani ingantaccen haɗi da muka yi na